su sanda take bi Allah ya sa a biya ta wata mata ya da saraka alkur'ani guda biyu da juzuyi dan ashirin haka ma wata baiwa Allah ita mata ya da sarakar naira ɗari sannan akwai sakon sadakar buhu uku na shinkafa buhu ɗaya na suga da kuɗi naira dubu hamsin daga ma'aikatar lamuran ƙananan hukumi da sarautu jihar zamfara a ba masu itikafi ta hannun ismail ibn bawa a madadin kwamishinan ma'aikatar shi kuma nan nan uwa dangane da karatu yanzu ne ya ce yana son malami mashi karin bayani akan sassaka domin a wajen karatu an ce musu ana yin gudu ne da tsalle-tsalle kuma ana yin kabbara har su ma suna cewa wai a nan aka samu yin zikiri ana tsalle-tsalle da bugun kirji Allah ya saka muku da alkhairi kuma wannan mata Allah azurta ta biya ta bashin take bin mutane kuma hukumar kananan hukumomi Allah ya saka mata da alkhairi domin cikin tsare-tsaren da wannan masalaci ke yi goman karshe ciro da muka yi tana karuwa domin duk masu itikafi a nan sai wanda ya so ya kawo abin sahur hama masallaci na ɗaukar nauyin sahur ɗin shi da haka wannan sadaka da aka kawo daga wannan ma'aikata ta lamuran sarautu da ƙananan hukumomi ta zo lokacinta allah kuma ya saka masu da alkhairi da sauran yan uwa duka gaba ɗaya suka ba da sadaka allah saka masu da alkhairi babu shakka duk wanda ya kalli hadithai da bayanan malamai game da safa da marwa zai ga cewa cewa aka yi a yi habu habu kuma shine mai sassaka ba tsalle ba sassaka ake a wannan wuri haka ma wajen dawafin kudumi zagaye na farko da na biyu da na uku sassaka ne haka wannan dan taki tsakanin safa da marwa shi ma sassaka ne ba gudu ba ba kuma tsalle ba wannan ce dangane da hadisin sahal bin sa'id akan kisar mata da ta ce ta ba da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiru sai wani sahabi ya ce yana so in bai da sha'awa har zuwa ƙarshen hadisin ya ce tambaya ta shin wannan sahabin bai da sana'ar komai ko kuma a lokacin ne bai da komai in haka ne kenan ya halitta a ba wanda bai da wata sana'a aure ga zahiri a wannan lokacin ne bai da komi wannan shine zahirin abin da hadithin ke nunawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye kana da abin da zaka biya sadakin ta ce a sai ci je ka nemo ya ce ya dawo bai samu ba har yake ya ce masa je ka samu ko da zoben karhe ne ya ce ya dawo bai samu ba ƙarshe sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga mayafin shi annabi ce me za ka sa an tassa in kasa kuma ita me za ta sa sai tambaye shi ka hada ce wani abu na alkur'ani ya ce eh sai aura mashi da ita da abin da ya harice na qur'ani abin da malamai kawai suka faɗi a nan wato wannan hadisi na nuna muhimmancin tawakkuli kuma sannan ga zamanin annabi sallallahu alaihi kowa ya sani lokaci na tausayi lokaci ne na jinkai lokaci na tallafawa mutane har abdullahi ibn umar ke cewa mu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai jin kudin aljihun shi nashi ne shi kadai sun kai ga wannan matsayi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa abin da kawai da ke nunawa kofin Allah suna da yawa in akwai talauci yanzu to bi hana ba mutum mata don nan gaba a buɗi na zuwa ai Allah ma ya faɗi hannan ya faɗi wani cikin sautin nur wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله Allah ce a aure a aure mata in muna da talauci sai Allah ce zai wadata mu daga falalarsa daga ibn kathir ya ce an riga an gani an sha gani an ji an gani lokuta daban-daban allah na wadata masu aure ko da irin abin da ake cewa a cika da a mutu allah ya sai ya ba ma'aura su daga ɗabi'ar allah ce wadata mai aure to allah ya faɗi wannan da haka annabi sallallahu alaihi da ya bashi ya san cewa allah ba zai bashi haka ba zai wadata shi sannan ya ce a shiyar su limaman da ke jagoranci su na sallar tarawihi suna gudu sosai shin zai iya bin su a haka sannan zai aiki da hadisin abdullahi dan umar da ya ce sallar dare biyu ce babu shakka bai kamata a walakanta da sallar tarawihi ba ta fuskar yin ta da sauri don a maza a gama sallah ce mai matukar muhimmanci wadda ke sa a samu gafara zunubi don manzala ce man kama ramadana imanin wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwar azumin wata ramadan yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta mashi zunuban shi duka a shara ibada da ke da wannan matsayi bai kamata a ce an yi ta da sauri ba saurin da zai sa a ɓata wasu ma rukunne na sallar karanta fatiya da sauri ruku'u ba natsuwa da sauransu da aka ji tsoron allah dinga mai wa'annan limaman addu'a a dinga yi masu nasiha domin su gyara sanin cewa salatu laili mathana mathana wannan bai nufin a yi sallar dare duk yadda ake so abin da ne ke nunawa kaifiya cewa yin sallah raka'a biyu ana sallamewa ya fi fifiko ba yana nufin a yi ko raka'a nawa ake so ba domin ta sallar dare tana da kaidi kaidin ta ce shine raka'a goma sha ɗaya masha Allah barakallah da haka kuma za mu dasa aya a wannan tafsira alƙur'ani mai girma na yau da kan zo muku daga masallacin juma'a na sahaba da ke shayar samarin gusau a yau dai mun kwana aya ta 158 cikin tafsirin suratul bakara sai gobe za mu dora inda maha kwana amma kafin nan a madadin jagoran wannan tafsiri babban limamin wannan masallaci a shek sai da aliyu mai kwano gusau da majabakin malam bashir muhammad ali mai kwano sai kun bawon allah da ke ɗaukar nan kawo muku wannan tafsiri duka duka nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah